alaikum jama'a suna na Hadiza Aliyu wacce aka fi sani da Hadiza Gabon. Da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. A yau, to, mun samu muku babban bako. Matashin actor ne a wannan lokaci, sannan kuma da su ake damawa. Insha Allahu, za mu gabatar muku da shi nan ba da daɗewa ba. Kafin nan, kada kuma tsako ina. Muna nan dawowa. To jama'a, A yau, ina so ne mu yi magana a kan haƙuri. Duk wanda kuka ji an ce haƙurinsa ya ƙare, so dama bai yi haƙurin ba. Yana da kyau mu ƙara haƙuri, sannan za mu iya cima burinmu. Haƙuri yana da muhimmanci. Ba a cewa mai haƙuri ya rasa abu, sai dai a ce rashin haƙurinka ya sa ka rasa abu. Allah ya samu dace. Yusuf Muhammad Abdullahi ko kuma a ce da shi Sasin. Wa'yansu kuma sun ce Lukman daga cikin series ɗin labarina. Barka da zuwa. Barka da Ina ka samo Sasin? Na tabbatar masu kallo za su so su sani tukunna. Waye Yusuf Muhammad Abdullahi? To, um, sunana sasin ya samo asali tun ina yaro a lokacin akwai wani irin kowance zaɓar rana da ake ko faɗi sanka ne zaɓe mm-hmm. akwai wani sakasin rimin keɓe mm-hmm. so yayyena idan muna wasa da su sai suke kirana da suna sakasin rimin keɓe so sunan ya samo asali tun daga gida daga nan kuma mutanen waje da suka zo suka ɗauka sai suka zo suka takaita shi da sasin Na gani. Wannan shine tarihin suna. To. Yusuf. Kai dan wani gari ne? Waye kai kuma? Dan garin Kano ne ni. To. An haife ni a garin Kano a unguwar Gini, mhm. wadda take a cikin gari Kano Municipal. To. Kuma kamar yadda kowane yaro yake idan aka haife shi a cikin gari dama an samu karatun addini ƙur'ani sai ka sauke shi sannan na boko mhm. na yi a gidan makama special primary school daga nan na wuce um, sabuwar kofa rumfa college bayero university da san feliste shine a takaice kenan to daga aikin hotel ka tsallaka ka shiga kaniwood me ya faru ina ka hadu da yan fim hotel ɗin da suke zuwa su yi aiki ne ka fara sha'awa yaya lamarin yake to gaskiya yan fim dama mutane na ne kuma sana'a ce wadda daga gefe ina kallanta tana burge ni saboda ni na imanin cewa akwai halaka a cikinta ina aikin hotel suna zuwa gurin da nake aiki na dan saba da wasu so as a result of wannan zuwan da suke muka saba shine na ji cewa lalle lalle sana'ar da suke halattacciyar sana'a ce wadda idan ka so ka samu halak daga cikinta za ka samu in ka so ka fada wuta daga cikinta za ka fada kamar yadda kowace sana'a take mm-hmm. so har yanzu ka ci gaba da aikin hotel ko ko ka ajiye ta ka abin nan kaniwood ta kwace kaniwood ta kwace kana da wata sana'a da kake yi bayan kaniwood industry eh to ina da sana'a wadda nake yi a gefe ta kasuwanci kamar yadda kowa yake ka saya ka sayar ko fili ko wani abu na gane kamar yadda ke ma kike <laughs> to masha Allah mutane da dama kowa yana da sa'an shi idan ya shigo masana'antar Kannywood. Wasu kuma matsaloli suke fuskanta. Wace irin matsaloli ka fuskanta a lokacin da ka shiga Kannywood? Gaskiya ni zan ce na gode wa Allah don ban fuskanci wata matsala ba tun da na shigo Kannywood. Ko kuma don tun da ina tare da mutanen ne abokanina ne mm-hmm. kamar irin su Nazifi su Mala Aminu Saira da su Ibrahim Birnuwa mm-hmm. shi yasa ban samu matsala ba amma dai gaskiya ban samu matsala ba waye kawo ka masana'antar Kannywood wanda ya kawo wannan masana'antar Kannywood Ibrahim Birniwa ne da Sani mai iyali. Allah. So za ka ɗauke su a matsayin uban gida a Kannywood ko ko abokanai? Eh to gaskiya dole duk mutumin da ya kawo ka ya masu laharka arziki gaskiya ya fi ƙarfin aboki. Ya fi ƙarfin aboki sai dai uban gida. Ni har yanzu ina kallon su a matsayin iyayen gida. Bana manta alkhairi. To jama'a za mu je mu dawo. nan da wannan dan rainin hankali. Da wani mai kai min juye. Mai goruba ne. Salon ka sa injina ya buga? Hajiya ya tuje ki wallahi. Malam ina ruwanka? Bari ki ga ingantaccen man da ake juye da shi. Tayar! muna gabatar muku da Ipcon Global Resources masu yin ingantattun mayukan juye domin ababen hawan ku. Wane ne wannan? Ipcon Oil kenan. Motoci irin naku hajiya shine Boxer Super Engine Oil 20W50. Ga masu adaidaita sahu kuwa shine TriStar Lubricare 4 strong Akwai Ipcon Ultimate HD50 ga manyan motoci da injinan da ke amfani da diesel. Akwai Ifcon Boxer Super Oil rabin lita domin injinan ban ruwa da injin markaɗe da kuma ƙananan janaratoci domin manoman birni da na karkara. Yaya mu zuba ne? Mu zuba. Mu zuba. Madalla da Ipcon Lubricant. Ipcon Lubricant ana samun shi a dukkanin guraren da ake sayar da man juye a fadin tarayyar ƙasar nan. To jama'a mu dai da dawowa inda za mu ci gaba da tattaunawa da sasin. Yawanci a matsayinka na ɗan fim akan samu matsaloli wurin neman aure wasu lokuta. kai ka samu irin wannan matsalan wurin neman aure ko ko baka taba fuskantar irin wannan matsala ba gaskiya ni ban fuskanci wannan matsalar ba mm. amma kuma na tabbatar cewa mutane da yawa suna samun irin wannan matsala duba da yadda ake kalla har kafin a arewacin najeriya mm. ni dai na nawatun da aka yi na ake magana ban fuskanci wannan matsala ba mm. dan zan iya tunawa lokacin da na haɗu da yarinyar da zan aura da na je gidansu mahaifiyarta ta karɓe ni hannu biyu saboda lokacin da na zo mutane da yawa sun dinga kallo na a'a wannan ko anya da gaske auren ya zo ko wasa ya zo mm-hmm. mahaifiyarta ta kirawo ni mm-hmm. ta tsorata ta ce min dan Allah ina so in magana da kai da gaske auren yarinyar nan ka zo yi ko kuma ya an na fito na gaya ma gaske ta ce wallahi hajiya idan ba aure na zo yi ba ba zan zo nan ba na ce mata dan hankalin ke kwanta idan zai yiwu yanzu sai a je dan yi gwaji <laughs> na jini in ya so sati mai zuwa daura ta ce kai da wuri haka na ce to da gaskiya nake sai mm. hankalin ta ya kwanta ta karbe ni hannu bibi gaskiya ta mutunta ni ta girmama ni ni ban samu wannan matsalar ba to ya aka yi ka ka tsinci kanka a series din labari na labari na zan iya tunawa ya koya min abubuwa da yawa wanda ina son yi amfani da wannan damar dan in faɗakar da al'umma shirin labari na yadda na samu kaina a ciki a ku remember mala aminu sere ya taɓa min magana tun ina hotel ɗin da ke faɗi mhm. cewa um, ka zo ka shiga garon nan na lukuman nan aje masu ci allah kiyaye ni in yi fim ɗin hausa hmm. <laughs> so da na faɗa haka not knowing cewa zan dawo in zama mhm. jarumi mhm. so daga baya kuma bayan shekaru sun shuɗe abin nasu ya tsaya ba a ci gaba ba a rol ɗin yana ci abin da ya koya min shine cewa duk abin da allah ya kai za ka yi to wallahi tallahi shi za ka yi mm. saboda haka hanzari ka je kai cuta ko kai zalunci ba namu bane mm. to kin ji dalilin da yasa ko kuma in ce silar da yasa na faɗo shirin mm-hmm. labari na mm-hmm. lokacin da na fara wani series yes wani kwarto <laughs> na nazifa asna eh. wani kwarto um, sani mai iyali ya zo ya same ni da script ya ce min ga dama idan za ka yi fim na ce zan yi saboda an gayyace ni wani aiki Ibrahim Birno ya tura ni ciki ciki da magana yes mm. ciki da na manta sunan daifin na je na dan fito gabana yana ta faduwa na tsaya ga alinu ga mutane za a mm. ce mun zo an rako daukan amarya so a wannan na fito ban yi magana ba da na dawo sai aka ji na fara fim sai sani mai iyali ya zo min da script din wani kwarto mm, na nazifa asnani mm-hmm. ya ce in zo ni kamar dai serial ne yes to bayan malami sai ya ji labarin cewa na yi wani kwarto mm. sai ya ce to ga labari na yana jiran ka mm-hmm. ne na zo na samu na shiga labari na alhamdulillah ka taba da na sanin shigowa harkar fim ko kaɗan amma akwai abubuwa da yawa wanda suke ɗan taɓa ni ba da na sani zance ba na rashin haɗin kai na mutanenmu mu zo mu gyara saboda duk abin da kake yi a ciki idan baka gyara shi ba nan gaba abin da kuka zo kai wasu suka zo suka gani kamar lada ne na sadaka tijjariya idan kai abin kirki yana bibiyar ka in kai shari yana bibiyar ka mm. to wannan ne dai abin da nake gani rashin haɗin kai na mutanenmu da za a zo abin da ya kamata shine yake dan sani ba da na sani zan ce ba mm-hmm. ke dan sani nake yi an taba cima mutunci ko kuma an taba gaya maka bakan magana a sanadiyar ka na zama dan fim mutanen waje kenan yes na fuskance eh. yes muna ji ai ko a social media yanzu idan kina kallo wani ya zo ya zazzaga ya caccaki yan fim ai mu yake ga to gaskiya fi sabilla ana gaya mana yan yi yan kaza yan kaza ya kake ji a zuciyanka wannan lokutan na jin daɗi na jin daɗi saboda mu da muke cikin masana'antar mun san meye zuciyarmu kuma Allah ya san mu. idan kana da kyakkyawar zuciya kai ka san abin da kake na alkhairi ne idan wani ya zo yana gaya ma magana zaka ji babu daɗi amma ba za mu yi blaming nasu ba lokaci zai faɗa idan abubuwa suka ci gaba za su gane su waye mu haka Allah ya sa mu dace amin to jama'a za mu je mu dawo dawo na dan rainin hankali. Da wani mai kai min juye. Mai goruba ne. Salon ka sa inji ya buga? Hajiya ya tuce ki wallahi. Malam ina ruwanka? Bari ki ga ingantaccen man da ake juye da shi. Tayar! muna gabatar muku da Ipcon Global Resources masu yin ingantattun mayukan juye domin ababen hawan ku. Wanne ne wannan? Ipcon Oil kenan. Motoci irin naku hajiya shine Boxer Super Engine Oil 20W50. Ga masu adaidaita sahu kuwa shine TriStar Lubricare 4 Stroke. Akwai Ipcon Ultimate HD 50 ga manyan motoci da injinan da ke amfani da diesel. Akwai Ifcon Boxer Super Oil rabin lita domin injinan ban ruwa da injin markaɗe da kuma ƙananan janaratoci domin manoman birni da na karkara. Yaya mu zuba ne? Mu zuba. Mu zuba. Madalla da Ipcon Lubricant. Ipcon Lubricant ana samun shi a dukkanin guraren da ake sayar da man juye a fadin tarayyar ƙasar nan. To jama'a barkanmu dai da dawowa. Daraktoci nawa a yanzu za ka iya kiyasta ka yi aiki da su gaskiya ba zan iya ba saboda na yi fina-finai da yawa wasu za ka zo ka yi su kamar special appearance ne ka wuce mm-hmm. amma in dai wanda za ka faɗa ne ce na aiki da mala aminu sayar wannan shine wanda zan fi mm-hmm. ganewa da mm-hmm. marigayi s bono na yi a manyan mata allah ji kansa da rahama na yi da siyasin awa duk na ma yi kusan da kowa na gane a cikin wayannan daraktocin da kai aiki da su waye kake jin daɗin aiki da shi gaskiya wanda nake jin daɗin aiki da shi mutum uku ne mm-hmm. a wanda ne aiki da su na farko mala amini sera mm-hmm. sabida shiru shirinsa baya kyaran mutane mhm. idan ka yi mistake ma dan zan iya tuna akwai lokacin da na je na dinga rawar jiki ina jin kunya a matsayina na ba fulatani da na fara aiki <laughs> shi bai iya zuwa yi min magana ba da ya min din jikina zai ƙara rawa ne in ji na mhm. rikici mhm. sai dai samu ibrahim Birnu a bayan fage ce da allah kai wa eh, sasin magana ya ɗan ƙara confidence ɗinsa da wannan na ji daɗi da na je sai na tsaya a gaban miro nake ke kai wai me nake yi ne wanda nake kwasa bari in gyara to kin ga ya nuna min kwarewa a cikin wannan abun kuma mm-hmm. na ji daɗi mm-hmm. San sai kuma marigayi Aminu Esbo ja a jiki yana dan ana cracking jokes da shi mutumin kirki ai ta abubuwa ya kara ma za ka iya da Allah mm-hmm. me wani fim din ba fa wani wahala mun yi aiki da shi gaskiya shi ma ya taimaka min sosai na ji daɗin aiki da shi sai Suleiman Bello Easy shi wannan kamar aboki ne a guri Na gane. za mu yi wasa da dariya mhm. tsokani juna mu a ciki so idan ina aiki da shi ina samun nutsuwa. Mm. zan ji kamar hira ne ban samu matsala irin in ji nauyi na cewa ina gaban wani darakta ina ganin sa as aboki wannan su ne mutane uku gaskiya ban san gaba ba mhm. wanda na ji daɗin aiki da su to alhamdulillah ina da tambaya uh-huh. ta daɗe a zuciyata mhm. na san mutane da yawa sun miki tambayoyi amma ni da nake kallon program ba a yi min tambayar da nake so ba yau tun da Allah ya kawo ni da kaina zan tambaya wace tambaya amma dan Allah ina so kamar yadda kike tambaya ta nake baki amsa mm-hmm. ke ma idan na tambaye ki ki bani amsa saboda yan kallo na san da yawa suna so su ji wannan amsa ta ina jin ka a matsayin ki na Hadiza Gabo mm-hmm. duk abubuwan da Allah yake wa mutum na rufin asiri ya miki na san da yawa mutane da suke kallo suna so su yi miki wannan tambayar saboda kuma idan an yi tambayar za ta iya zame wa al'umma da yawa isna yadda kika samu damammakin nan Allah ya ɗaukaka ki kika samu kuɗi kika samu da abubuwa da ya dace da ɗaukaka mm. kin taɓa ji a zuciyarki cewa kina da na sani da kika kai wannan age ɗin baki aure ba ban taɓa da na sani ba saboda ai ba ni na yi wa kaina arziki ba Allah ne ya yi mu mm. ba ni na yi wa kaina ɗaukaka ba Allah ne ya yi mu so dan me zan yi da na sani saboda Allah bai sa lokacin aure na yayi ba to amma ni ina ganin cewa a mutane sama da mutum miliyan ashirin da biyar da suke son ki mm-hmm. da yawa idan kika yi magana yanzu kika ce wani ya fito aure ah. wallahi zai fito eh in Allah ya ba gani kake fake da cewa Allah ka san me ka san me ba fakewa bane ba mm-hmm. sasin duk abin da ka yi a rubuce yake ba za ka jawo abin da yake nesa ba kuma ba za ka like ture abin da yake kusa da kai Allah ya ce tashin taimake ka eh to ai wannan tambaya Allah ya kamata ka tambaya <laughs> saboda ajiya ba amsa ni ba ta gaskiya ko yanzu da muke magana nan kina daga murya kika ce da Allah nan da sati ɗaya a turo kamar yadda ake apply neman aiki wanda zai aure ni wallahi na imanin ba ki ƙara sati ba kwantar da hankali to saboda haka ki juya ba sauri kike ba to bari in shigo yawa kawo wata <laughs> in akwai amma wannan tambayan aure Allah ya kamata a because I, cannot choose destiny abinda Allah ya nufa shi zai faru da kai gaskiya ne amma kuma Allah ya ce tashin taimake ka za ka dan eh! matsar da abin ya matso eh yanzu me yasa ba za mu misali eh, misali ki sa nan fita daga laifi. <laughs> yanzu misali ba mun san cewa muna so mu arziki ba idan Allah ya tsara za mu arziki mu daina zuwa kasuwa eh ai Allah ya rubuta yanzu yadda kike magana ai a rubuce ki sai mu ce mun daina zuwa kasuwa ni mai arziki ne bari arziki ya zubo lokaci muke jira ko mu daina karatu ilimi zai sauka aka kana ji the same thing ne in Allah ya nufa sai ka fita kasuwa ka yi arziki za ka yi arziki in ka zauna a gida kuma kai arziki a nan gidan ne Allah ya nufa sai kai arziki ba sai ka to yanzu in na fuskance ki duk masu son auren naki su ne ba kya so yan kallo eh, suna ji na sa wanda ya shirya zai aure <laughs> ne kawai to Allah ya kawo mu ah, albarka ko mai alkhairi zamu ce amin to jama'a zamu je mu dawo nan da wannan dan rainin hankali. Da wani mai kai min juye. Mai gurba ne. Salon ka sa inji ya buga? Hajiya ya tuje ki wallahi. Malam ina ruwanka? Bari ki ga ingantaccen man da ake juye da shi. Tayar! muna gabatar muku da ipcom Global Resources masu yin ingantattun mayukan juye domin ababen hawan ku. Wanne ne wannan? ipcom Oil kenan. Motoci irin naku hajiya shine Boxer Super Engine Oil 20W50. Ga masu adaidaita sahu kuwa shine TriStar Lubricare 4 Akwai ipcom Ultimate HD50 ga manyan motoci da injinan da ke amfani da diesel. Akwai Ifcon Boxer Super Oil rabin lita domin injinan ban ruwa da injin markaɗe da kuma ƙananan janaratoci domin manoman birni da na karkara. Yaya mu zuba ne? Mu zuba. zuba. Mu zuba. Madalla da Ipcon Lubricant. Ipcon Lubricant ana samun shi a dukkanin guraren da ake sayar da man juye a fadin tarayyar ƙasar nan. To jama'a, barka mu da dawowa. Sasin, da baka zama aktor ba, wani sana'a za ka yi? To, gaskiya ko da yake zan ce waccan na riga na ajiye ta kafin ma na zo na zama jarumi abin da na so in zama dan bol na so na zama saboda kamar yadda hadiza gabon take jaruma kowa an ka ce hausa fim hadiza gabon alinu adam izango da di sauran manya-manyan nan mhm. to haka bol ta min halacci masha Allah bol ta so ne sosai mutane da yawa ba su taba tunanin cewa ni kaina ban taɓa tunanin cewa ma zan zauna a ƙasar nan ba saboda ball ta bani dama ta ɗaga ni kamar yadda ta ɗaga hadiza gaban harkar to me ya faru ball ɗin ta tsaya to kamar yadda kika faɗa akan zancen auren nan komai mm-hmm. sai abin da Allah ya tsara to ni ma haka ta ki bar shi a haka to ka zo a dalili a magana eh to ai tun da kin ce haka ne to haka za a yi mm-hmm. ni ma amsa ta daidai kin ga ba ki ƙara tambaya ta ba <laughs> to alhamdulillah ka san duk sana'an da ka samu kake yi shine daidai da kai gaskiya ne mm-hmm. duk abin da mutum yake yi shi ne destiny din shi shi ne abin da Allah ya rubuta mishi zai faru da shi gaskiya ne wacce tambaya aka fi maka idan ka haɗu da masoyanka gaskiya tambayar da aka fi min shi ne, ina sumayya ina ummi <laughs> gaskiya ne yan kallo suna wannan abu gaskiya ne an yi sumayya guda biyu mhm. a cikin wayannan sumayya guda biyu wacce ce ka fi jin daɗin aiki da ita wacce da gaske soyayyar gaskiya duka na ji daɗin aiki da su sai ka zaɓi ɗaya abin da nake so ki gane hmm. din na ji daɗin aiki da su sai ka zaɓi ɗaya ai akwai wanda misali ka yi aiki da shi kace za ka ji a zuciyarka cewa a ah, na fi jin daɗin aiki da wani hmm. Wannan tambaya ta yi tsauri da yawa. Duka colleagues ina ne fa. Muna aiki tare da su. Muna abubuwa tare. Ok, amma yana zuciyanka. Eh, na bar shi a na. Ba damuwa. Ba damuwa. Faɗa min abubuwa uku da su ne matsalolin Kannywood. Abubuwa uku kike so ko kuma guda goma? Abubuwa uku. To, matsalar Kannywood shi ne bambance-bambancen norms and values zan ce miki ko mhm. irin tarbiyya wani daga benue wani daga jos wani daga kano to za ki gani cewa abin mutumin yake dan jos yake yi gani yake daidai ne dan kano kuma yana ganin abin da dan jos yake ba daidai ba su ma suna ganin abinda da dan kano yake ba daidai ba mhm. a takaice ka zo na zo mhm. wannan babban matsala ce za ku dinga samun matsala da su wajen tarbiyya hmm. su suna ganin abin da kuke yi ba tarbiyya ba ce mai kyau ko kuna ganin abin da suke ba tarbiyya mai kyau mm-hmm. ce to wannan ita babban matsala ce a masana'antar kano da yawa mutane ba su fuskanci cewa matsala ba ce mm-hmm. sannan kuma mu ba mu da wani body mai ƙarfi wanda zai tsaya ka'in da yin ya saita wannan abin ya zama cewa muna amsa murya guda ɗaya mm-hmm. wannan ita ma babban matsala ce mm-hmm. na ce muna da gila of artists yan mofan i'm sorry to say sai ki gan cewa kamar ba sa ba haɗin kai abin da ya kamata hmm. na turawa mutane su ji tsoro su san cewa kamar yadda ake a gidan soja ba yadda za a yi karami ya raina babba gaskiya ita ma wannan babban matsala ce in an ɗinke ta ita ma za a ɗan samu sauki sai kuma babban matsala mutanenmu na ciki ba sa tunanin gobe tunanin gobe in the sense cewa yau kai da kake ka zama kyakkyawar tatsuniya baka tunanin gobe kuma ya kake da yawa mutane suna amfani da lokaci da lafiyarsu da ƙarfinsu suna yin abin da nan gaba kuma na imanin cewa za a yi regret akan abin da ake a ciki to jama'a za mu je mu dawo dan rainin hankali. Da wani mai kai min juye. Mai goruba ne. Salon ka sa inji na ya buga? Hajiya ya cuce ki wallahi. Malam ina ruwanka? Bari ki ga ingantaccen man da ake juye da shi. Tayar! muna gabatar muku da Ipcon Global Resources masu yin ingantattun mayukan juye domin ababen hawan ku. Wanne ne wannan? Ipcon Oil kenan. Motoci irin naku hajiya shine Boxer Super Engine Oil 20W50. Ga masu adaidaita sahu kuwa shine TriStar Lubricare fostro strong Akwai Ipcon Ultimate HD50 ga manyan motoci da injinan da ke amfani da diesel. Akwai Ipcon Boxer Super Oil rabin lita domin injinan ban ruwa da injin markaɗe da kuma ƙananan janaratoci domin manoman birni da na karkara. Yaya mu zuba ne? Mu zuba. Mu zuba. Madalla da Ipcon Lubricant. Ipcon Lubricant ana samun shi a dukkanin guraren da ake sayar da man juye a fadin tarayyar ƙasar nan. Barkanmu da dawowa jama'a. To, wannan rigiman da kake yi ta soyayya a labari na. A zahiri, za ka iya yin ta ko kana yin ta. Eh. ya kamata a ce kowane ɗa namiji ya rigima a kan mace hmm. saboda su mata suna buƙatar mutum da zai kula da su irin wannan idan kana irin wannan rigimar kana ƙara wa mace jin daɗi a zuciyarta ta san cewa tana da masoyi hmm. kuma ko da ta wasa ce ya kamata kai wa mace dan ka ba ta nutsuwa a cikin zuciyarta ta san hmm. cewa akwai wanda zai iya rigima a kanta to ballantana ni a gaske ma haka Allah yi ni in dai ina soyayya kawai ina soyayya rigima kuma ya kamata in ta kuma ina yin ta in dai akan wacce nake so ci. gaskiya ne to Allah ya sa mu dace amin mutum biyu zaka zabi mutum daya mhm. Aminu Sera Ibrahim Barnawa <laughs> dukansu a'a wallahi <laughs> kan ma ka bata lokacin ka mutum ɗaya za ka zaɓa ka je ka yi musu bayani <laughs> to nazifa sunani ina sunan shi ya fito ok um, aminu sera eh. ibrahim barnuwa kai to mala aminu sera faɗa min abu guda uku da ka sani akan halayen shi mala aminu sera ya ɗan abin da na iya sani tunda ban san shi sosai kamar wanda suka zauna da shi ba halinsa tunawa mutum ubangiji da kuma abin da na faɗa na bayan nan na cewa tarbiyya yana ƙoƙarin ya hasko ma abin da idan kai nan gaba za ka iya dana sani hmm. sai sai ta ka akan layi mai kyau na cewa kada a yi daga kan abin da yake na didi a je a yi abin da za a zo a Allah wadare da shi a takaice dai on and off the camera mutum ne wanda yake ba mutum shawara ta gari a cikin halayyarsa gaskiya wannan abubuwan suna ɗaya daga cikin abin da ke burge tunatar da kai ubangiji ya ɗora ka kan layin karatun kur'ani azumi alhamis da litinin duk ya bani wannan shawara biyayya iyaye ka ya zama na cewa ka zama close da mahaifiyarka ko mahaifinka in suna da rai don ya taɓa gayan wannan to jama'a mun zo ƙarshen wannan episode kada ku manta ku yi like ku yi comment ku yi subscribing sannan kuma ku danna mana ƙararrawa saboda next episodes da za mu dinga sakan muku salamu alaikum <laughs> ka san idan an zo nan za a sa mana hannu saboda ka tabbatar da cewa ka biyo ta nan ta ni na ga gurin ya ka ba gurin ma sa hannu amma ran gani ina zan sa kawai ka sa ko ina ko ina hakan nan eh yayi nagode so sai selfie Okay. Ah, amma ka san kai kana daga sama ko? Eh, na fi ki tsawo gaskiya sai dai in koma baya. A sai dai ka rike dai. A'a in kika rike zai fi. In na rike karama za ki koma. Tashi kenan. To kawai bayan kafin a ce wani abu. Mun gode sosai. All right, thank you. Thank you. To jama'a da fatan kun ji daɗin tattaunawa da muka yi da sasin a yau. Kada ku manta ku yi subscribing, ku yi like, ku yi comment sannan in akwai wanda kuke so a kawo muku ku rubuta a comment section. In akwai tambayoyin da kuke so mu yi wa bakin mu shi ma ku rubuta a comment section. Kada ku manta ina tura strike. Salamu alaikum.